نبينا وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أبو دياب الله تعالى da ya kaddara kan cikin wannan masallaci mai albarka masallacin tunawa da babban malamin mu a sheik abubakar imam ikara allah ya da rahma a wannan yammaci na takwas ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da talatin ga watan uku shekara ta biyu da ashirin da uku miladiyya mun gana wannan masallaci don ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma wanda jiya mun tsaya ƙarshen aya ta ɗari da tasa'in da takwas a cikin wannan sura mai albarka suratul bakara yau za mu tashi farkon aya ta ɗari da tasa'in da takwas faɗin Allah ta'ala laisa alaikum junahun an tabi tabtagu fadlan min rabbikum fatan mu Allah ta'ala ya samu karanta daidai mu fassara daidai sannan Allah ya mana gamdakatar wajen aiki da daidai sai Allah ta'ala ya ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أردتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروا كما هداكم وإن كنتم من قبله ثم أفيدوا من حيث ثم من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم نعم عبد الله بن عباس kamar yadda yake a cikin littafin bukari yake cewa kanan ukadun wa majanna wa zulmajaz aswatan yace da ukad da majanna da kuma zulmajaz dukkan wannan guda uku sunayen kasuwanni ne da suke ci a lokacin jahiliya yace kanan a aswatan fil jahiliya kasuwanni ne da ake cin su idan an zo aikin hajji a zamanin jahiliya da haka lokacin da mutane suka musulunta manzala ya salama ya bi musu da shari'a suka karɓi wannan shari'ar ta'assamu an yattajiru fil mawsi sai suka gani suke cewa ai sun yi laifi idan suka zo ga sun zo aikin hajji kuma sun tsaya a wannan kasuwannin suna cin kasuwanci ma'ana suna ganin su haɗa aikin hajjin su da kasuwanci to wannan kamar saƙo ne a wajen Allah subhanahu wa ta'ala shine sai Allah ya saukar da wannan aya Allah ya saukar da wannan ayati laisa alaikum junahun babu laifi akan ku babu zunubi babu zargi akan ku an tagu fadlan min rabbikum ku nemi falala daga wajen ubangijinku wato a kasuwannin nan bayan kun gama aikin hajji ma'ana mutum zai iya zuwa da kayansa na kasuwanci ya yi aikin hajji kuma ya kasuwanci riba biyu kenan shine Allah ce laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum wannan ba laifi bane sai Allah ce fa'iza a fattun min arfatin idan kuka gangaro daga filin arfa za ku taho zuwa musdalifa to faskurullaha inda masharil haram idan kun zo musdalifa to sai ku roki Allah a sai ku ambaci Allah a mash'aril haram malamai suka ce wani wani ambatan Allah za a gurin wannan ambatan Allah ya hana da sallan magriba da isha'i da za a yi jam'an za a yi magriba raka'a uku za a yi isha'i raka'a biyu da sallar da za a yi da asuba wanda daga nan za a tafi jifa a ranar goma ga wata ranar tara ga wata an yi arfa bayan rana ta faɗi za a gangaro daga arfa a zo ina a zo mash'aril haram a zo muzdalifa idan aka zo muzdalifa to daga muzdalifa kuma idan aka zo annabi salama ya haɗa magariba da isha'i a wannan gurin za a kwana a muzdalifa za a yi sallar asuba a musdalifa daga nan za a tafi hanya a tsinci tsakankwani wanda za a je a yi jifa da shi shine ma'anar fazkurullaha inda al-mash'aril haram ya hada da wannan sallah ya hada da ambaton Allah ya hada da addu'a duka ayyusu a wannan gurin saboda guri ne mai falala guri ne mai kima mai daraja sannan Allah tabaraka wa ta'ala sai ce wazkuruhu kama hadakum ku roki Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda ya shiryar da ku domin da Allah bai shiryar da kai ba da ba za ka je kai aikin hajjin ba wa in kuntum min qablihi lamina dallin duk da cewa lallai kun kasance kafin Allah tabaraka wa ta'ala ya shirya da kudin lamina na kuna cikin batattu daga baya Allah ya zo ya shirye ku subhanahu wa ta'ala muna ganewa malamai suka ce filin arafa kamar yadda ko ya sani aikin aji yana da rukunai duk ibada da aka ce tana da rukuni sai ya zama ba a samu rukuni ɗaya daga cikin wannan rukunan ba ko biyu ko uku ko duka to wannan ibada ba ce ba iya daga cikin rukunin aikin hajji shine al-ihram sannan bayan wannan akwai tsawafi bayan wannan akwai sa'ayi bai safa wal marwa bayan wannan akwai zama wato tsayuwa da za a yi alfa ana addu'a to idan an gama arfa din manzo Allah sallama yana cewa ita wannan arfaɗin ma ita ce hajjin gaba daya wanda wannan ita ce ma ginshikin ayyukan hajji shi yasa aka rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alhajju arafa ai shi hajji ma gaba daya shine tsayuwa arfa har so uku yana faɗa wannan zala ta salama ya ce faman adraka arafa qabla an yatlu alfajr duk wanda ya riski arfa kafin alfajr ya keto fakat adraka hakika ya riske ta ma'ana daga ranar tara ga wata ran takwas ga wata ake tafiya mina in an kwana mina tara ga wata za a tafi ina za a tafi filin arfa to wannan filin arfa za a je shi bayan rana ce zawali to filin arfa idan aka je aka fara tsayuwa manzala sai kalama ya ce duk wanda ya samu tsayuwar arfa kafin alfijir din gobe ya fito to wannan ya samu arfa misali yanzu an fara arfa yau da rana kamar sha biyu karfe ɗaya to wannan sha biyu karfe ɗayan da aka fara lokaci ne na arfa har zuwa alfijir na gobe ya fito in alfijir na gobe ya fito to baka samu arfa ba Shi shine mazala ta sama ce faman adraka arafa qabla an yatlu alfajr faqad adrak duk wanda ya riski arfa kafin alfijir ya ce to wannan ya riski arfa sai ce wa ayyamun mina wa ayyamu minan sannan kwanakin mina salafatun guda uku ne shine ranar guda uku ne bayan tunda idan an zo muzdalifa an an yi jifa za a koma mina za a yi aski mai sun kamar da kirani za ta yanka hadiya za su zo su dawafi kai bayan sun yi dawafi za su yi sa'ayi bai na safawar marwa to daga wannan ranar kwanan min ya kuma guda nawa guda uku su ne ayyamu tashrik shine Allah ce wadkurullaha fi ayyamin ma'dudat ayyamin ma'dudat su ne ayyamu tashrik to shi sa nan sai ce kwanakin mina guda uku ne amma faman ta'ajjala fi yawmayn fala ithma alayhi duk wanda yana yin kwana ranar sha ɗaya sha biyu kawai sai ya tafi wannan bai yi laifi ba wa man ta'akkara fala itna alai haka ma wanda ya jinkirta har zuwa sha uku shi ma wannan bai yi laifi ba ba zunubi a kanta malam yace wa waqtul wuqufi lokacin da ake fara tsayawa a filin arfa min az-zawali yawma arafa ila tulu'il fajr thani min yawmin nahari shine daga lokacin da rana ta yi zawali kaga lokacin azahar ake fara wato za ake fara tsayuwa a rafa lokacin ba zai tsaya ba sai washe gari bayan alfijir ya ceto na kuna na goma ga wata li'anna nabiya sallallahu alaihi wa sallam waqafa fi hajjati alwada domin manzo Allah sallama ya tsaya a hajin ban kwana ba da an salla zuhra bayan ya yi sallar azahar ila an garubati shams har zuwa rana ta faɗi. fadi وقال لتأخذوا أني مناسككم yace ku riki ibada ku ta aikin hajji a wajena wa qala fi hadha al hadith a hadisin da makaranta yace faman adraka arafa qabla an yatlu al fajr faqad adrak sai malam yace wa hada madhhabu madhhabu malik wa abi hanifa wa shafi'i rahimahumullah a madhabar malik da abu hanifa da imamu shafi'i shine ana fara tsayuwa arfa bayan zawali sannan yana karewa bayan alfijir na ranar goma ga wata ya fito shine ranar lokacin da za a yi kwanan kwanan muzdalifa tunda an gama daga arfa ina za a tafi za a tafi muzdalifa a kwana to in dai alfijir bai to ba kar ki arfa a daidai wannan lokacin to ka samu arfa kuma aikin hajjin ka yayi wannan shine mazhabin malik da abu hanifa da imamu shafi'i amma al-imamu ahmad ibn hanbal imamu ahmad ibn hanbal ya tafi akan cewa na waqtal wuqufi min awwal yaumi arafa shi ya tun daga farkon ranar arfa ne kaga kenan daga lokacin da alfijir ya keto to daga lokacin arfa ta fara har zuwa kuma wancan lokacin واحتجوا بحديث الشعبي an عروة ابن مدرس ibn هارثة ابن اللامن الصائي قال yace ataitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi muzdalifa na zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi muzdalifa a lokacin da manzon Allah ya fita zuwa ga sallah na ce masa ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama na zo da daga waɗannan duwatsu na wajen filin arfa dabba ta ta gaji ni kai na ma na gaji wallahi ma taraktu min jabalin illa wa kaftu alai ba wani dutse da na gani a wajen filin arfa ne sai da na hau kansa fa halli min hajjin ya ma'aikin Allah ina da hajji fakala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace man shahida salatana hadi wanda ya halicci wannan sallar asubar ta mu ta ranar arfa fa waqafa ma'ana hatta nadfa ya tsaya da mu a filin arfa har muka baro filin arfa din wa qad waqafa bi arafa qabla dhalika laylan aw nahara faqad tamma hajjuhu wa qada tafasa sai yake ta kuma ya zo ya tsaya a ranar alfa da daddare ne ko da rana to wannan wanda ya wannan to hajjinsa ya cika kuma ya cika dukkan ibadarsa ma'ana shi imamu ahmad suna ganin daga ranar alfa ran tara ga wata lokacin da alfijir ya keto to daga nan alfa ta fara har zuwa wani alfijir din na gobe amma da malik da abu hanifa da imamu shafi'i suna ganin cewa sai bayan zawali tunda manzon allah bayan zawali ya fara tsayuwa alfa ina batun mun gane shine ma'anar laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha inda al-mash'ar al-haram to kaga daga filin arfa za a zo mash'ar al-haram muzdalifa za a kwana a muzdalifa a muzdalifa za a hada kallon magriba da isha sannan bayan sallar asuba kuma za a tafi zuwa ina zuwa gurin jamra za a jifa muna ganewa a wannan ranar kana da aikin jifa kana da aski kana da dawafi kana da sa'ayi baina safa wal marwa a wannan rana ta goma ga wata mana gane ha sai ce waskurullaha kama hadakum to kuma ambaci Allah subhanahu wata'ala ta'ala kamar yadda shi Allah din ya halicce ku malam yace ce lahum ala ma an amallahu bihi alaihim min alhidayah wannan tunatarwa ce akan ni'imar da Allah ya musu na shari'a domin shari'a ni'ima ce domin shari'a ni'ima ce ba ka gane kuma shari'a ni'ima ce sai ka same ta guri na biyu da za ka gane shari'a ni'ima ce ba a so ka je nan ka gane shine lahira za ka je ka gane da ka zauna akan hanyar ba daidai bayan riga maka maka wuta ka gano shari'a abu ne mai kyau amma shari'a tana zama ni'ima idan ka gane cikin a wannan duniyar kuma ka yi riko da ita ba mutumin da ke rayuwa a cikin kwanciyar hankali sai mutumin da ke rayuwa a cikin shari'a shi mutumin da ke rayuwa a cikin shirya bai da damuwa komai Allah ne zai rinda haska mai fitila shi sa manzo Allah sallama ai yake cewa akwai abun burgewa abun mamaki a cikin al'amarin mu'min ajaban li amrin mu'min inna amrahu kullahu khair wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra shakara fa kana khairan la wa in asabathu darra sabara fa kana khairan la mu'mini saboda shiriyarsa idan abu manzala ya ce akwai abin burgewa ga al'amarin mumini ba a samun wannan sai ga mumini saboda shi mumini komai nasa alkhairi komai ya samu mumini alkhairi ne idan mumini wani abu mara kyau ya same shi a wani abu mai kyau ya same shi godiya zai ga Allah godiya zai ga Allah duk wani abu da kake ganin mai kyau ne in ya same ka to sai kai wa Allah sai kai wa Allah godiya shakara wannan godiyar kuma ka faɗa da bakin ka kudurce a zuciya kuma ka yi aikace malamai suka ce alamar bawa ya gode wa ni'imar Allah shine bayan ya samu ni'imar ya ƙara ɗa'a ga Allah sai ka ce ga manzala ta kalma da Allah yake masa li yaghfira laka la ma kaddama min dhanbika wa ma ta'akkar. manzala da kai shi na sallah kafa tana kumbura tana tsagewa saboda tsabagen tsayuwa Aisha ta ce ba kai ne Allah ya gaya ma wannan maganar a cikin suratul Fatih ba yace ya Aisha tu afala akuna abdan shakura yanzu ke Aisha ba zan zama bawa mai gode wa Allah ba tunda Allah ya ce ya yafe min zunubi in nayi a baya in ma zan yi a gaba dai ya yafe min to kamata ni kuma in zama mai da'a gare shi sallallahu alaihi wasallam to kai ma so ka zama duk abin da ka samu a duniya duk nasarar da ka samu a duniya kowace iri ce ba dan Allah ya so da ba za ka samu nasarar ba ka yi digiri Allah ne ya so kai don waɗansu da sun fi kwakwalwa sun fara amma sun kasa gaba ka hajjaci alƙur'ani to ka gane cewa ba wai ƙoƙarinka ba ne a'a Allah ne ya so ka haddace don akwai wanda sun fi ka wato saurin haddacewa da rike tilawar amma Allah bai ba su damar su haddace ba ka yi ilimin addini ka yi kuɗi ka yi aure ka samu mukami ko na siyasa ko wani abu ka gane ba wayanka bane Allah ne ya ga dama da Allah bai ga dama da ba ka samu ba to tunda kuma ka samu me ya kamata ka yi shine ka yi godiya ga Allah ka yi godiya ga Allah ta za ka yi godiya ga Allah shine ta hanyar ƙara da'a ga Allah ta hanyar ƙara da'a ga Allah to sannan mumini wa in asabathu darra mumini idan abun cutuwa ya same shi sabara to haƙuri yake yi talauci ya zo sai a yi haƙuri rashin lafiya ka zo sai a yi haƙuri an yi takara an faɗi sai a yi haƙuri ka je neman aure an kasa ka sai ka yi hakuri la'alla duka babu alkhairi a tare da kai da da alkhairi a tare da kai ba wancan Allah zai sa ya aure yarinya ba kai zai sa ka aura ba wannan ne zai hau kujera ba kai za ka hau ba wannan ne zai samu kuɗin ba kai za ka samu wannan kuɗin amma saboda ba alkhairi ba ne kai ɗin ga kujerar ko ita kujerar gare ka sai Allah maɗaukin sarki ya kawar daga gare ka to me ya kamata ka haƙuri shine ka yi haƙuri in kai haƙuri Allah maɗaukin sarki zai baka nasara muna gane matakan cin nasara ko ina Allah yana sa tsoron Allah yana sa yana yana sa hakuri muna gane har ma Allah ce la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum Allah tabaraka wa ta'ala yake da mu'minai la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum sai Allah ya jarrabe ku a cikin dukiyoyinku da kuma kawukan wata nan kana da dukiya ka kai ta ka sa jarin miliyan biyar ya dawo dubu ɗari biyar wannan jarabawa ce kana da kuɗin ka barayi ta hauro su karɓe kana da kuɗin ka ɗin yahu su shiga cikin akawun ɗinka su zari duk wannan jarabawa ce la tublawunna fi amwalikum sannan sai Allah ya tambaye ku a cikin kanku ma'ana kai kanka wata ran sai Allah ya jarabe ka ko ya baka rashin lafiya ko ya sa ma damuwa damuwar ka nemi wani abu ka samu ba ko aure ko wani bukatar rayuwa ko mulki ka nema ka raka wannan sai Allah ya jarabe ka da wannan bayan wannan wala tasma'un min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adan kathira za ku rinda jin maganganu na cutarwa da za su bata muku ne daga gurin ahlul kitabi da kuma wajen mushrikai za ku ji su da yawa amma sai Allah yake idan kuka yi haƙuri kuka ji tsoron Allah to fa inna zalika min azumin umur in kun yi haƙuri kun ji tsoron Allah wannan yana daga cikin manya-manyan al'amuran da suke kai mutum zuwa ga nasara naka rayuwa tana buƙatar jin tsoron Allah tana buƙatar haƙuri duk lokacin da karka ka yadda ka samu abu ta hanyar saban Allah ka same shi ta hanyar kana jin tsoron Allah to haka mumini yake duk abin da Allah ya mumini godiya yake shi sa nan ma Allah ya ce wazkuruhu kama hadakum ku ambaci Allah kamar yadda ya shiryar da ku to wannan ni'ima ce ta Allah ya shiryar da kai wanda bai Allah bai shiryar da shi ba baya cikin ni'ima duk abin da zaka mallaka in baka kan shari'a abin banza ne amma duk abin da zaka rasa in dai kana kan shari'a wallahi baka rasa komai ba dan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ingantaccen hadisi ya faɗa yace man asbaha minkum aminan fi sirri mu'afan fi jasadi indahu qutu yawmi fa ka'annama hizat lahu ad-dunya bi hazafiriha manzala ce duk wanda ya wayi gari a cikin iyalinsa yana mai aminci baya tunanin wani abu ne zai cuce shi sannan mu'afan fi jasadi sannan a zanga jikinsa yana da lafiya inda hukutu yau ne a wannan ranar iya da abin da zai ci shi kadai gare shi bai da na gobe manzala ce to wannan matsayinsa in dai yana da tunani faka annama hizar lahu duniya bi hazafiriha daidai yake da an tattaro mai duniya gaba ɗaya da sansanin ta an ajiye masa abin da da yake bukata zaman lafiya lafiyar jiki sannan in kawai gari ka ci abinci da mutumin da ya ajiye abinci shekara da wanda kullum Allah yake bashi yau in ya ci gobe Allah zai bashi na gobe in ya ci Allah zai bashi na biyu me bambanci ba wani bambanci bambanci wannan ya tara ne iya ganin dabara ya yi dabara wannan kuma a'a Allah ne yake bashi muna gane ha to dan haka ita rayuwa da kake gani babu wani abu da zai same ka ba wani abu da zai same ka ka ɗauka wannan abin a tara ba wani abu da zai same ka ɗauka cewa ka rasa alkhairin duniya da lahira kai so da yawa Allah maɗaukakin sarki yakan hana ka wani abu kuma wannan hanawar ita ce alkhairi a gare ka ita ce alkhairi a gare ka ana kawo ta hikaya ba nasi ba ne hikaya ce ta akwai mutum hankali da labarai na hikaya wani bawan Allah wata rana suna zaune a garin su sai sai doki wani abokin su shi kuma bai da halin sai doki ya zo ya mai murna yace amma ka ji dadin ka kai har doki ka siya yace mu rayuwar ma fama muke da ita kamar yanzu da wani da zindimemiyar mota sai ka wannan ya ji dadin sa har da zindimemiyar mota a tare da shi mutumin nan bayan ya godiya akan murnar da ya masa sai ce amma shi wannan dokin kuma zai iya zuwa da sharri ma'ana dukkan ni'imar da Allah ya mato za ta iya zuwa da sharri a ƙarƙashin wannan ni'imar wata rana ɗansa sai ya hau wannan doki sai ya faɗo sai ya kare wannan mutumin sai ya ji labari da wannan mutumin ya ji labari sai ya zo mai jaje bayan ya mai jaje sai ce mai kuma dama ka ce wannan dokin zai iya zuwa da sharri shi ya kawo sharri sai ce ita kuma wannan karayar za ta iya zuwa da alkhairi ita wannan karayar za ta iya zuwa da alkhairi da haka sai aka zo makiya sun shigo wannan garin da suka shigo wannan garin sun yi wa garin hujumi sai aka ce duk wani matashi daga kan irin mai shekarun wannan yaron zuwa sama da shi ya fito ya ba garinsa kariya duk wani yaro mai shekarunsa sai da ya fito amma da suka je wannan yakin ba wani yaro mai shekarunsa da ya dawo amma shi yana nan yana raye saboda ya kare <laughs> wannan shi ake so a nuna ma cewa duk wani matsala da ka samu to akwai alkhairi a ciki shi sa in siyasa da za su fahimta da wanda ya ci zaɓe da wanda bai ci ba duka kawai su koma ga Allah wanda ya ci ya gane akwai nauyi a kansa wanda sai Allah ya tambaye shi a ranar alkiyama na al'umma tsawon lokacin da zai mulke su in ya yi daidai shi kenan ya kubuta a wajen Allah in bai yi daidai ba to kuma Allah maɗauki sarki ba zai tsade shi ba shi yasa manzo Allah yake da Abu Dharr Gifari ce ba shi mukami yace a'a wannan mukamin amana ce sannan wa innaha yawmal qiyamati khizyun wa dama sannan na alkiyama tabewa ne da cizon dan yatsa illa man akhadaha bi haqqiha sai wanda ya karbi wannan mulkin da haƙƙi ya cancanta sannan kuma ya bayar da abin da ake bukata na amana kuma gaba daya kaga wannan shine nauyin da yake kanta to yanzu duk wanda Allah zai tashi a wannan tarkon dan Allah dan bai tuba bai kamata mai murna ba dan da dan adam yana yana yana raina abubuwan lahira ne amma wanda bai ci ma wannan rashin cin alkhairi ne wanda bai ci ba ya gane kila ba zai iya ba Allah ya kalle shi a matsayin wanda ba zai iya ba sai ya hana shi kila in ya karɓi mulkin zai zama mai bala'i sai Allah ya hana shi kila yanzu ne lokacin da yi ba Allah ya mai tattalin lokacin da zai yi a nan gaba to kaga wanda ya yarda da wannan kuma shi ne zai yarda da qul allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadika alkhair innaka ala kulli shay'in qadir Allah ne yake ba da mulki in kaga Allah ba kafiri shi ya bashi zai ba kafiri zai ba musulmi zai ba zai ba mai imani zai ba mara imani wanda Allah ya ga dama shi zai ba kuma ran da Allah zai karbe ba ta za a yi <coughs> wani <coughs> dan Allah kawo ba a'a kwacewa za a shi sa ce wa tanzi'ul mulka mimman tasha to me yake da muhimmanci a gare mu shine wanda ya nasara ya ƙara gode wa Allah wanda bai nasara ba ya hakuri ba abu ne na rigima ko na tashin hankali ba duka wannan mulkin da kake gani mu kiyaye jinin junanmu mu kiyaye mutuncin junanmu mu kiyaye dukiyar junanmu duk wannan ya fi muhimmanci so da yawa ɗansu mutanen abin da ya sa suke zaƙewa akan harkar mulki hot ɗinsu ne a ciki gani ce idan an samu mulkin a nan rayuwarsu za ta gudana shi kuma Allah ba haka yake ba kana tunanin arzikinka a yamma sai Allah kai ma shi gabas kana kallon shi a kudu sai Allah ya da shi arewa da yawa daga cikin mutanen da suke da hali yanzu nawa ne ba san cewa sana'ar da ce za su samu kuɗi da ita ba taɓa tunanin za su samu ba kuma duk abin da hakuri bai baka ba wallahi rigima ko tashin hankali ba zai baka ba rigima ko tashin hankali ba zai baka ba kuma wayewa a rayuwa shine al'ummar musulmi a ce a kowane fati akwai akwai nama a ciki haka ya kamata amma rigima tashin hankali musiba wannan za mu cuci kanmu in ka kona dukiyar gwamnati dukiyar ka kona in ka kona dukiyar wani ɗan dukiyar ku je ka kona sannan kuma wannan zunubin yana tare da kai zaka je lahira Allah ba zai kyale ka ba ya zai kyale ka ba kuma rayuwar duniya da wata in ka samu ni'ima wa Allah in ka samu taggaro ya hakuri Allah maɗauki sarki zai taimaka ma kuma sau da yawa ba za ka nemi abu a lokacin da ka nema ka samu ba malamai suka ce lokacin da annabi Musa ya yi wa fir'auna addu'a Allah ya karɓi addu'ar amma Allah bai biya wa annabi Musa bukata ba sai bayan shekara arba'in sai bayan shekara arba'in a nan ne Allah ya a wannan shekara arba'in da malamai suka ke fir'auna ko ciwon kai bai yi ba ko zazzaɓi bai yi ba kuma tare da cewa maƙin Allah ne amma Allah ya mai istidiraji ya kyale shi to balle kai kuma da kake da imani kuma Allah dama ya gaya mana cewa sai an sha wuya ake samun nasara an أما حسبتم أن تدخلوا الجنة كركا من آرمنا ولما يأتكم مثل الذين صلوا من قبلكم حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى الله ألا إن نصر الله قريب الله يسأل أما أن تدخل الجنة wai kuna tsammanin za ku shiga aljanna kawai walamma ya'tikum mathalul ladina khalu min qablikum alhali irin abin da ya samu waɗanda suka gabace ku bai zai same ku ba mattahumul ba'sa wato tsanani da talauci ya same su wadda ra da cututtuka ga talauci ga tsanani ga cututtuka kai saboda halin da suke ciki ma hatta ya kula rasul wal ladina ma'ahu mata nasrullah har manzon da kansa da waɗanda suka yi imani tare da shi suke cewa to ba mu ne da gaskiya ba kuma ba Allah ya ce zai taimaka mana ba to yaushe taimakon zai zo har yanzu an ban mu a wala har yanzu muna wahala mun kasa samun biyan bukata sai Allah ta'ala ya ce ta ala ku saurara inna nasrallahi karim nasarar Allah tana nan dab dab to da haka dai abin da nake so na ji hankalin mu zuwa ga kai shine in ka samu wata ni'ima kowace iri ce to ba a so ka saba ma Allah da ita so ake kai godiya ga Allah ta hanyar ƙara da'a in kuma Allah ya jarrabe ka da rashin nasara a wasu abubuwa to abin da ake so shine ka yi haƙuri in kai haƙuri Allah madauki sarki yana da falala da yawa shi yasa nan yace wadkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi lamina dhallin duk da kafin zuwan shi wasu malaman suka ce kafin zuwan shirya din wasu malaman suka ce kafin zuwan alqur'ani wasu malaman suka ce kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma al-imamu ibnu kathir yace duka ayat ya dauka kafin zuwan shari'ar batattu ne kafin zuwan qur'ani batattu ne kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam batattu ne su amma bayan zuwan waɗannan sai suka zama shiryayyu da wannan malamai suka ce ashe shiriya shine qur'ani da kuma hadisi qur'ani manzon Allah maganar Allah maganar manzon Allah sune kawai shiriya in ka samu tafiya akan qur'ani da hadisi to kana kan shirya sai sai malam yace wa kullum mutakarib wa mutalazimun wa sahihun ibn kasir yace wannan ai ma'ana ɗaya ne kuma kowanne yana nizumta dan uwansa sannan kuma wannan shine ingantacciyar fasara sai Allah ya kuma afidu min haifu afada nas sannan sai ku gangaro daga inda mutane suke gangarowa wannan mai ake nufi shine aka ce ƙwarai shawa suna zama ne a wani guri wannan gurin a muzdalifa yake sunansa alhum a nan suke zama su ba ta ƙarasawa arfa suna gani nan ma haram ne to a nan suke zama shi ne aisha take kanat quraishun wa man dana dinaha quraishawa sun kasance da wanda suke yin addini irin su yaqifuna bil muzdalifa suna tsayawa ne a muzdalifa suna kiran wannan gurin alhum ko suna kiran su alhamd wasairu al arab yaqifuna bi arafat sauran laraba kuma sukan tafi gurin arfa tun zamanin jahiliya haka suke falamma ja al-islamu yayin da addinin musulunci ya zo amara Allah nabiyahu sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya umarci annabinsa sallallahu alaihi wasallam an ya'ti arafa kowa ya zo filin arfa nan za a tsaya ba a wannan gurin alhamsin ba thumma yaqifu biha kowa ya zo nan ya tsaya thumma yufidu minha sannan duk wanda zai gangaro daga arfa zai gangaro ya dawo muzdalifa muna gane ha to Allah madaukakin sarki ya faɗi wannan magana kuma wannan ita ce fassarar da ibnu jariri ibn ya zaɓa har ma yake cewa ijma'in malaman tafsiri ne akan wannan shine abin da ya faru shine ma'ana summa afiru min haythu afada an-nas sannan sai ku gangaro ku taho ta hanyar da mutane suka gangaro suka taho wastaghfirullah daga nan sai ku nemi gafarar Allah tabaraka wa ta'ala inna Allah ghafurur rahim lalle Allah tabaraka wa ta'ala mai gafara ne sannan rahimun subhanahu wa ta'ala mai jin kai ne malam yace kasiran ma ya'muru Allah bi dhikrihi ba'da ba'da qada'il ibadat so da yawa Allah in yace ka gama ibada sai ce to ka ambaci Allah yanzu nan gudan da yace in kun gangaro kun zo muzdalifa sai yace to daga nan gudan sai yace wastaghfirullah inna Allah ghafurur rahim shi sa zaga annabi sallallahu alaihi wasallama a in ya gama sallah sai ya istighfar su uku astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah sannan allahumma anta salamu minka salam tabaraka ya zal jalali wal ikram sai irin sauran addu'o'in allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa sunni ibadati su biyo baya muna gane ha saboda idan ka gan wata ibadar ana so ka ambata Allah shi sa ya inganta a cikin sayi muslim cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan faraga min as manzala yana yin istighfari su uku wa fi sahihaini kuma ya inganta cikin bukhari da muslim annahu nadaba ila tasbihi wa tahmidi wa takbiri 33 haka dai annabi sallallahu alaihi wasallama ya koyar da in ka gama sallah kai sallama za ka yi tasbihi 33 tahmidi 33 tasbiri 33 ka cike da ashhadu an la ilaha illallah ko kuma kai takbiri 34 dukkan su riwaya ka muna gane dukkan su ruwaya ta zo saboda mahimmancin ana istighfari manzala ta salama ya koyar da mu sayyidul istighfar wannan shine shugaban duk wani istighfari shi sayyidul istighfar iya daga cikin falalarsa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa in ka karanta shi da safe sai ka mutu kafin yamma to Allah zai saka aljanna in ka karanta da yamma sai ka mutu kafin safiya to Allah zai saka aljanna wannan shi ake kira sayyidul istighfar shine allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wannan karanta shi su ɗaya. manzala sallallahu alaihi wasallam yace man kana fi laylatin duk wanda ya faɗi wannan istighfarin a cikin dare fa mata fi lailatin sai mutu a cikin wannan daren dakhala aljanna shine ka faɗa da kamar da magariba ko daga sallar la'akar zuwa gari ya waye in ka faɗa sai ka mutu a wannan lokacin to zaka shiga aljanna wa man qalaha fi nawmihi fa mata dakhala aljanna wata riwaya kuma wanda ya faɗe shi da safiya ya rasu kafin yamma zai shiga aljanna wanda ya faɗe shi da yamma kafin gari ya waye shi kuma zai shiga aljanna wannan addu'ar lalle ya kamata mutum ya haddace ta Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana wa ana ala ahdika wa bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta sunan shi wannan sajidul istighfar ya inganta a cikin bukhari da muslim daga abdullahi dan uwar Allah ya kara masa yadda yace anna ababakr radiyallahu anhu qala sayyidina abubakar yace da manzo Allah sallallahu alaihi ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam allimni du'a'an ad'u bihi fi salati ya ubangiji sanar da ni wata addu'a da zan ringa yi a cikin sallata manzo Allah sai ce kul ka ce allahumma inni zalamtu nafsi zulman kaseeran ولا يغفر الذنوب illa أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم wannan ana so ka ringa yin ta a cikin sallah musamman a cikin addu'o'in ka na tayya kafin sallama ka ringa karanta wannan addu'a din ka ringa istighfar ma'ana wannan istighfarin abin da kai na aikin hajji da Allah ya ce wastaghfirullah yan kurakuran da kai a aikin hajji sai Allah ya yafe ma haka idan ka zo kai sallah kai istighfar kurakuran da kai a sallah sai Allah ya yafe ma ana so dan adam kullum ya zama a cikin neman gafarar Allah istighfar yana yaye damuwa wani malami wani ake cewa wani malami ne mutane suka zo suka same shi da matsalar ruwan sama da matsalar haihuwa da matsalar kaza da matsalar kaza yace ku je ku yi istighfar ba Allah ya ce faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu as-samaa'a 'alaykum midrara ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار duk wannan istighfar zai kama da nan in makiya sun fi karfin ku abinda ake so ku dage shine da istighfar wa ya qaumi tastaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yursilu samaa alaykum midrara sai ce wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallu mujrimin ma'ana sai Allah ya kara muku karfi akan karfin da kuke da shi sai ku fi karfin abokan gaba shi sa istighfar yana da falala da yawa kar ka yadda ka zama baka neman gafarar Allah shi a wato al'amarin ubangiji in ka roƙi Allah fa sai ya baka to kace ya ubangiji yi min gafara kai ce yayi ma tunda ba ba aikin gwamnati bane balle a ce takarda ce ta fita office office kafin takarda ta zagayo ka a wutar jahannama kaga akwai matsala <laughs> amma shi Allah kawai ana jarar ne ba wanda yake sa shi ba wanda yake tambaye shi me yasa yi shi fa'alun ne limali ne kuma ba wanda yake tambaye Allah me yasa kai kaza kuma shi Allah ya fi ɗan adam sauƙi ɗan adam duk lokacin da yake da dama sai ya nuna ma iyakarsa haka ɗan adam yake yanzu ɗan adam zaka iya zuwa gidansa ya awa ɗaya awa biyu bai fito ba yanzu kana nan zaune kana roƙon Allah zai an sama ba sai ka je gidanka ba ba sai ka je wani guri ba a nan yanzu inda kake ka ɗaga ka roƙi Allah Allah ba zai dama da hannunka yamci ba wa ke yi wannan in ba Allah ba amma dan adam ka je ofis din sai nuna mata kama kana bakin ofis ka awa biyu zai fito ki da Allah an kira ni gidan gwamna zan ina zuwa sai awa biyar mai dawo ba la'alla ma ba zai dawo ba sai gobe kai kuma ka ƙara dawo shi isa duk mutumin da ya saba ƙwanƙwasa ƙofar Allah tsakar dare dan adam yayi kaɗan ya je gurin sai ƙwanƙwasa mai wulaƙanta shi dan adam yayi kaɗan ka saba da ƙwanƙwasa ƙofar Allah tsakar dare ka ga buɗe Allah zai ma buɗi ya baka zuciyar da zaka ji baka bukatar komai a gurin wani dan wani ba zai taɓa baka abin da zaka rayu da shi ba kowaye shi kowaye kai dai yadda ku daidaita da Allah ringa neman gafararsa ringa neman ya wadata ka kuma wallahi ni na jarraba wannan in ka yadda Allah zai ma ka dage ka roki Allah cikin dare wallahi Allah zai ma wata rana ina zaune sai na ina da problem ɗin dubu ɗari washe gari tsakar dare da na tashi ne sallah na sa goshi na ƙasa sai na roƙi Allah dubu ɗari ina wani program a rediyo na wani shirin hawari yau na zo ina rubuta abin da zan je na faɗa sai na goya ta haske <laughs> ina ina duba waya ta kawai sai na ga dubu ɗari biyu sai na ce da amma na sani miliyan ashirin na roƙa <laughs> ka san buri na dan adam wallahi sai da da a na roƙa Allah to dan haka wallahi abin da yasa ba ma samun abin da muke so zuciyarmu ba da gaske ke tsaya a gurin Allah ba na karanta wani hadisi na wani sahabi da yake su bakwai ko takwas ko tara sun yi manzon Allah mu baya kan musulunci bayan sun gama maza Allah ya ce su zo zai biya musu ta magana ta sirri sai ce kada ku roki kowa komai haka maza Allah ya biya musu da riwayar hadisi ne ke duka mutanen nan na rayu da su bayan annabi ya yi fati amma idan mutum yana kan abin hawansa bulalar da yake kora abin hawan ta faɗo ƙasa baya rukun kowa ya kuma sai dai ya sauko ya ɗauka sannan ya hau ya ci gaba da tafiya saboda sun yi wa Allah alƙawarin ba sa roƙon ba za su roƙi kowa komai ba inda na karanta na hadisin na sa a raina ba wanda isa na roƙe shi a duniya kuma tun daga ranar ban ƙara ban taɓa jin magani ya isa na roƙe shi ba kuma ba wai girman kai bane amma ni ba wanda isa na roƙe shi duk alaƙar mu da kai ko gwamna ne kai ko mataimakin gwamna ne kai ko sanato ne ko waye kai duk alaƙar mu muke da kai ni dai isa ba kai san zo in ce ma ka ban wani abu ba amma manzo Allah ya ce idan aka baka ba roƙa kai ba to ka dace amma na yi roƙo babu wannan Allah ta Allah ya kare har masu Allah ya ce fa idan qadaytum manasikakum فمن الناس من يقول

nam Allah tabaraka wa ta'ala yake fa idza qadaytum manasikakum Allah tabaraka wa ta'ala yake idan kun gama aikin hajjin Allah yake idan kun gama aikin hajjin fadkurullaha ka dhikrikum aba'akum ku ambata Allah kamar yanzu kuke ambatar iyayenku malamai suka ku Allah kamar yaya kamar yadda ke ambatan iyayensu au ashadda au ashadda bikra ko sama ma da yadda kuke ambatan iyayenku malamai sun faɗi magana guda biyu aqa ibn rabah ibn abi rabah yake cewa abin da ake nufi yaro yaro idan yana karami ba wanda yake kira daga ummansa sai abbansa to da kamar yadda kuke ambatar ummanku da abbanku kuna yara to in kun gama aikin hajjin ku kuma ku ambaci Allah kamar haka ko kuma sama da haka ana mun gane Imam al-Qurtubi a cikin tafsirin sa na al-Jami' li ahkam al-Qur'an sai ce a Laraba ne suke da wata al'ada in sun je sun yi aikin hajji sun dawo kowa sai je wurin gidansu kamar yadda za ga yan ba ana jina ana kada musu dangi ni ne dan wani dan kaza dan kaza dan kaza wani ma da karshe zai siffanta kansa da dabba muna gane wani zai ce ni ne wani dan wani babana ya mallaki kaza babana ya yi kaza babana ya yi kaza kowa ya ringa zuga babansa muna gane to wannan zigar da suke in sun gama aikin hajji to sai Allah ya goge wannan zigar su daina yin ta sai ce fadkurullaha ka zikrikum aba'akum aw ashadda zikra ko ambaci Allah kamar yadda kuke ambatan iyayenku in kun gama aikin hajji kuna kuranta su to ku cire wannan ku ambaci Allah kai ku ambata ma sama da yadda kuke ambatar iyayen malaman tafsiri suka ce wannan auɗin ma'anata shine wawun daidai yake wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun kaga ma'anarsa shine wa arsalnahu ila mi'ati alfin wa yazidun ma'aika shi zuwa ga mutane dubu ɗari kai zai ma karu akan dubu ɗari ba wai ana ana ana ta a'a sun kai dubu ɗari ko ba kai ba ko sun karu akan dubu ɗari a'a sun ma a kan haka muna gane daidai yake da fahiyya kan hijara au me au ashaddu kaswa kuma kasat qulubukum min ba'di dalika fahiyya kal hijara au ashad kaswa tsaurin zuciyarsu ya kai dutse kai ya ma wuce dutse saboda tsauri. wai wani yace na nanan kilafaka au kana lahu kadara kama aka rabbahu musa ala kadari نال الخلافة أو كانت له قدرا كما أتى ربه موسى على قدره ونال الخلافة يا سامو شوغبانشي أو كانت له قدرا معنى شيني وكانت له قدرا da ya samu shugabancin kuma sai samu girma a wurin mutane muna gane ma'ana auɗin ke to Allah ya ce faminan na a cikin mutane akwai man ya kulu rabbana atina fid duniya akwai wanda zai saya ubangiji ka bamu duniya a ba zai mazan bace bai ce duniyar mata zama na kawai a bashi duniya a cikin irin wannan mutane a kowanda duk inda haram suka zai iya nemo ta kuma rayuwar mu da gobe suna nuna mana cewa da yawa 70% na mutane ba ruwansu da halali ko haram ba ruwansu shi sa za ku yi addu'a ba a karɓa ba ku ibada ba a karɓa ba na karanta mana hadisi yi hadisin Allah ya umarci ne da abin da ya umarci manzanni da shi na karanta hadisin a wannan abana banan nan manzo Allah ya ambaci wani mutum mutumin sai da ya hada abubuwa guda biyu da Allah yake karba addu'a kan kowane daya yuqilu safara yuqilu safara kaga tafiya matafi Allah baya dawo da addu'a as as azbara gashi yana da shiga ta kaskanci Allah na so kaskanta a gaban sa, ya muddu ya dangi ila sama ya daga sa zuwa sama ba ka daga hannu Allah ya dama da shi yanki kuma yana ya rabbi ya sunan da ko annabawa da shi ke kiran Allah da shi rabbana kaza ko rabbi kaza ya haɗa da abin guda hudu amma wa matsa'amuhu haramun abincin sa haram ne hanyar da yake zai samu kuɗi ya ci abinci ta haram ne wa mashrabuhu haramun abin da yake sha ma haram ne wa malbasuhu haramun tufafin da yake sa ma haramun ne kai asali ma wa bil harami an ciyar da shi da haram manzo Allah ce fa ta za a amsa masa ya kama malamai suke cewa in kana so ka zama mujibu da'awa to abincin kai zama halali in kana son in kai addu'a Allah ya karba to ka ringa cin halali kar ka ringa cin haƙƙin mutane amma mutane da kawai sun suke Allah ya ba su saboda mutane iyar tunanin su shine kuɗi shine jin daɗin rayuwa ba kuɗi ba da jin daɗin rayuwa wadatar zuci shine jin daɗin rayuwa kuɗin kaɗan kankane sai mutane su ganin kana da ninkinsa guda goma guda ashirin saboda abin da kake yi a rayuwa kuma wallahi in kai da Allah Allah zai yi ma abin da baka taba tunani ba Allah zai yi ma abin da baka taba tunani ba kai je ka yadda zai yi ma in ya kama jarabawa ka dage ka jure kai ta addu'a kana tashi cikin dare kana addu'a wallahi so tana sai wadata ta kame ka amma mu dan Allah kowa dabara sai yake gani ka cuci dan uwanka ba wani abun mamaki bane da na da na ba ku wani labari wani dattijiya kusa shekara saba'in wallahi abin yana ban mamaki muka ɗin muka siyo taliya da waye za mu raba mutane yawa yaron waye wannan kiran da yanzu aka mun yaron da waye mai kira ya gan shi dattijiya ta dan Allah ka ni bakin titi da babur ɗanka shi ko yaron ya ga babban mutum ne ya ɗauke shi da babur zai kai shi bakin titi ashe sun haɗa baki da mai ataba suka je suka ɗibi taliya ta kai tamanin wallahi ba taliya ta fi damar ba ni shekarunsa ne suka dama saboda yau ɗin nan aka ce ya mutu ba abin mamaki ba ne amma za ka iya wannan tsaurin zuciyar to kuma katan ɗin taliya tamanin mai rema dama raba za mu ka je ka ɗauka ta hanyar haramun ka ga muladan ya kai ko kuma ka je ka ta haram to irin wannan munan zuciyar da muke da ita to dole sai mutum ya samu abu wai wa yake ma dan wani ya samu kuɗi kai sai ka samu wai yace matsalar mu shine gata na ga ya yi mata biyu ma sai nayi to ai ga ma dole kai shi yana da hali ne shi sai ko baka da hali sai ka hakura da ka guda ɗaya ko ka hakura ma da rashin aura na ga ya yi uku ni ma sai nayi na ga wani kuɗi ni ma sai nayi na ga wani yana sa shadda ta dubu hamsin dubu ɗari ni ma sai na sa wa ga ma ka je kasuwa ka sai yadin kaɗan dubu biyu biyu guda biyar dubu goma sai shekara biyar kana sawa duk abin da Allah ya ba wani dan bai baka ba kar ka damu da wannan kai ma Allah ya baka abin da bai bashi ba to me yasa a rayuwarka za ka tilasta kanka cewa sai ka yi rayuwa irin ta wani me yasa wani bari gaya ma za ka iya zama kana da gida kana da gonaki kana da kasuwanci wani kuma za ka iya samun sabai da ko ɗaya ma'aikaci ne duk kuɗin da ya samo zai ɗinka shadda mai kyau zai tara ya mota mai kyau zai takalmi mai ko agogo mai kyau amma ran da problem ya zo kai kana neman miliyan biyu shi yana neman dubu ɗari biyu kai nan ce za ka fito da miliyan biyu kai maganin matsalar ka shi ko dubu ɗari biyu sai yaran ta amma kai a ranka sai ka ringa jin cewa kamar ya fika na fika ba kuma ma kuɗi ne kaɗai falala yanda mutumin da yake da miliyan ɗari da wanda ya da ƙur'ani daidai ce ba daidai ce ba da na samu miliyan ɗari gwanda na samu tilawar ƙur'ani sannan mutane nawa ne suke da hankali a mu'amala kana ganin wannan kai mu'amala ta yi kyau amma wani gan shi kamar mahaukaci kaga anan ya fi shi wani za a gan shi kullum iyayensa suna samun mai albarka amma bai da wadata wani ga wadatar nan kullum iyayensa korafi ce a karta dan ka ɗauka cewa kuɗin wani kuɗin ma bai da daɗi to amma mutum sai zo ringa roƙon Allah duniya kawai in zaka roƙi duniya ka roƙi mai albarka ko kuɗi zaka roƙa ka roƙi Allah Allahum Allahumma rzuqni malan katiran jamman amma ka sa mubarakan dan sai a baka mai yawa din ba albarka sai ka wulakanta amma in Allah ya sa ma albarka miliyan ɗaya in Allah ya sa ma albarka ita sai ga mutum da miliyan goma babu albarka ba zai yin abin da kake yi ba za a zo za a gina masallaci da in ya dubu ɗari a ya je ga kan sanin amma kai ku da yan miliyan ne ka ce ka ɗauki dubu ɗari uku ka bayar ka san Allah zai kawo ta ɗari uku kafin wani lokaci kaga ta ce mai albarka ta ta ba albarka sannan kuɗi ka kalli sof su ina aka je aka samu manzo Allah yake lan tazula qadama 'abdin 'inda rabbihi yawm al-qiyamati hatta yus'ala an khamsin dan adam digadigansa ba zai wuce daga gaban Allah ya tafi aljanna ba sai in ya iya amsa tambaya biyar hadisin tirmidhi hadisi hasan manzo Allah ta sallama yake me yace an umrihi fi ma afnahu rayuwarka da kai gaba ɗaya a duniya sai Allah ya tsaye kai ma tambaya kanta wa an shababi li fima ablahu samartakarka daga lokacin da ka zama baligi shekara sha biyar zuwa shekara arba'in arba'in da biyar zuwa hamsin wannan ranji na wannan shekarun sai Allah ya tace ka ya tambaye ka je kai a cikin su sannan daga nan za a zo kan dukiya wa an malihi min aina tasabahu wa fima anfaqa duk kudin da ka kashe a duniya za ka bayani ina ka je ka samo su kuma ina ka je ka kashe su ya lati na akwai wanda yake je yana da garantin duk kudin da ya kashe a duniya Allah ya kama shi ya ta haram akwai wanda yake jihar ba to sai an tambaye ka ina ka samu dukiyar ina ka je ka kashe ta sannan tambaya ta biyar wa an ilmihi ma da amila bi ilimin da Allah ya baka mai kai da shi kai aiki da shi to ne zaka zo ka nemi duniya kawai me yasa in zaka nemi duniya ka nemi kyakkyawa dan wanda yake neman duniya kawai Allah ya ce wuta zai tashi man kana yuridu la ajila ta'ajjalna lahu fiha ma ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا كلا نريد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محذورا الله تجول ليك نفل دنيا كويتي شو يسامو تو وجم ما بعد دنيا الله نرى قاعده بيو ajjalna lahu fiha ma nasha'u ita kanta haram din gwargwadon yadda Allah ya ga dama zai baka kuma ita kanta gwargwadon yadda Allah ya ga dama ba kowa zai ba ba wani zai je neman haram din ma bai samu ba dan Allah ya ce liman nuri wanda muka ba haram din kuma ya je ta haram din kuma ja'alna lahu jahannama ya yaslaha madmuman madhura za mu samu wutar jahannama ya shige ta yana abun zargi abin kora amma a lahira sai Allah ya ce man aradal asira. duk wanda lahira ya nema da gaske wa sa'alaha sa'ayaha yayi aiki irin aikin lahira fa ulaika kana sa'ayuhum mashkura wannan Allah zai gode ake shi sa su aljanna Allah ta mana to dan da cikin mutane sai sai kawai Allah ya ba su duniya amma wa malahu fil akhirati min khalas sai ga alakira ko zai da wani saboda ya nemi duniya ta hanyar haram kuma ya samu sai je abin da zai muna gane sai ce wa minhum a dai sun mutane akwai wasu man ya yaqulu rabbana atina fid dunya hasana wadanda suke cewa ya ubangiji ka ba mu kyakkyawa a gidan duniya wa fil akhirati hasana sannan ka ba mu kyakkyawa a gidan lahira sannan kuma sai waqina azaban nar ya ubangiji ka kare mu daga wuta wannan ita ce addu'a mai kyau sai Allah ya ce ulaika lakum nasibun mimma katabu waɗannan wanda suka nemi kyakkyawa a duniya kyakkyawa a lahira sannan suka nemi Allah ya tsare su daga wuta Allah ya ce to waɗannan suna da rabo na daga abin da suka aikata na alkhairi a gidan aljanna din wallahu sari'ul hisab Allah mai gaggawar hisabi ne subhanahu wa ta'ala Allah mai gaggawar hisabi ne subhanahu wa ta'ala wannan addu'ar zan karanta mana abu biyu a gurguje akan ta sauran ƙarin bayani sai idan Allah ya kai mu gobe dare da lafiya Abin da zan karanta mana qatada yake cewa ya tambayi Anas dan Malik yace masa ayyu watan kana aktsaru ma yad'uha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wai wata addu'a ce manzon Allah yafi yawan yin ta qatada ya tambayi sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma kadimin sa sai ce addu'ar da manzon Allah yafi ita ce Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ya ubangiji ka bamu mai kyau a duniya kyakkyawa a lahira ka tsare mu daga wuta kamar yadda ya zo cikin riwayar muslim wa kana to daga wannan lokacin ana ya kasance idan arada an yad'uwa bi da'watin da'a biha in dai zai anas zai yi addu'a to wannan addu'a yake saboda ta da alkhairin duniya da lahira wa idan arada an yad'u bi du'a'in da'a biha fihi in ma wata addu'a dai zai anas sai ya raba da wannan addu'a ba anas zai taɓa yin addu'a bai sai rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar sai dai mutane sai su rinka cewa za a iya yin a cikin sujuda za ka iya yin a cikin sujuda amma da Allahumma rabbana atina fid dunya hasana in kai mata ka zama ba qur'ani ba ta zama addu'a amma in kai ta da rabbana atina fid dunya wannan sai yake ne na alqur'ani ina fatan mun gane kada wasu malaman sun ce za ka iya yin ta amma da niyyar addu'a amma dai ka yi ta da Allahumma shine yake tabbatar da cewa addu'a kai ba qur'ani ka karanta ba dan ba a karanta qur'ani a sujuda abu na biyu da zan rufe da shi akan wannan shine wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya duba wani mutumin saboda ramewa ya zama kamar dan aku ya rame ya motsi ya rame ya motsi saboda bai da lafiya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya masa hal tad'u tad'u Allah bi shay'in aw tas'aluhu iya shin baka yin wata addu'a kuwa baka roƙon Allah wani abu yanzu ai karami haka muna gane ha manzo Allah yayi mamakin yadda ya zama kamar tsuntsu kamar kamar kamar dan tsako shine farak kana na'am yace eh ina yin addu'a kuntu aqulu na kasance ina cewa Allahumma ma kuntu mu'aqibi bihi fil akhirah fa ajilhu li fid dunya yana ta ubangiji ina tsoron azabaka duk ukubar da zaka mun a lahira in ita ne shine Allah karba addu'ar ya motsa da shi in yazo in je lahira sai ya samu da kyau bai wa Allah irin wannan addu'ar ya yafe ma kawai <laughs> eh kawai Allah ya yafe ma amma ka so abin da za mu a gira amma a duniya a kuma wasan Allah ya mana ko a guri daya kada Allah ya mana azaba a lahira kai mana a duniya yalla ba haka ba sai manzo Allah ce subhanallah la tutiquhu aw la tastati'uhu ai ba za ka iya jurewa ba ba za ka iya juya ba kace abin da za a ma a lahira ma a duniya fa halla qulta rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar manzo Allah ta yi dama cewa kai Allah lahira ta ka ce ba ni mai kyau duniyar ma ta ka ce ba ni mai kyau ka kare ni daga wuta Allah ba ni mai kyau a duniya ka bani mai kyau a lahira ka kare ni daga wuta daga nan fada Allah fa shafa'u sai manzon Allah ya mai addu'a nan take Allah ya karba sai ya warke to karka je ka irin wannan addu'a kullum ka ce Allah ni mai kyau nake so a duniya ka ban mai kyau a duniya ka ban mai kyau a lafiya ka tsare ni daga wuta dan Allah ba zai iya yin wannan ba Allah zai iya mana to me yasa sai kai wani kakale mai wani kakale ka je ka jefa kanka a cikin bala'i wa subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh